karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon TU da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalubo akan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci wasu 'yan bindiga a najeriya sun kashe 'yan sanda biyu a wani sabon hari da suka kai a jihar abia yayin da a kasar mali za ku ji cewa gwamnatin zaka ta tafki wasu jigajigan 'yan siyasa goma da kuma aka tisa su zuwa gidajen yari sai a kasar cote d'ivoire inda gwamnati ke hanzarta kawar da cutar zazzabin cizon saburo inda ta ce ta karbi wasu allurai na yakar wannan cuta kusan 131 sai zama ga kuma labaran yadda muka same su musuma da wannan labari daga tarayyar najeriya inda wasu 'yan bindiga suka kashe 'yan sanda biyu a wani sabon hari da suka kai a jihar abiya da ke kudu maso gabacin kasar rahotanni na bayyana cewa 'yan bindiga sun kai farmaki ne kan jami'an da ke wani shingen bincike da misalin karfe biyar da mintuna talatin na yamma a jiya juma'a garin aba cibiyar kasuwanci ta wannan jiha lamarin ya faru ne sa'o'i 48 kwanaki biyu kenan bayan wasu 'yan bindiga sun kashe mutane shida a karamar hukumar okogwe okuge kenan da ke imo wata jihar ke kudu maso gabacin najeriya a najeriya dai a wani bangare na kokarin farfado da fannin kiwon lafiya na kasar shugaban kasar bala tinubu ya rataba hannu kan wata sabuwar doka da ke da nufin bunƙasa samar da kayayyakin kiwon lafiya a cikin gida da kuma rage tsadar kayayyakin kayayyakin kiwon lafiya da aka yi niyya kawo sassauci a kai sun hada da magunguna bincike da kuma na'urori irin su allura da dai sauransu ministan lafiya da walwalar jama'a muhammadu fati ya bayyana haka ne da yabawa jan kokarin shugaban kasar na cewa suna daga cikin alkawarin da ya dau gaban jama'a cewa sabon kokarin zai rage farashin ganin ta yadda najeriya ta yi fama da hauhawan farashin magunguna a fadin kasar wanda ke nasaba da fice wasu kamfanonin hahaɗa magunguna na ƙasa da kasa daga najeriya a najeriya dai hukumar kiyaye haɗira ta kasa a jiya juma'a ta ce an samu raguwar haɗura a kan tituna da kusan kashi ɗaya cikin ɗari. yayin gudanar da aikin sintiri na musamman yayin bukukuwan babbar sallah na wannan shekara ta 2024 idan aka kwatanta da irin wannan lokaci na shekarar da ta gabata wato 2023 shugaban hukumar shehu muhammad ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai kan sakamakon aikin sintiri na musamman da jami'an suka gudanar tsakanin ranakun 14 zuwa 23 ga watan yuli a abuja sai dai a daidai lokacin da wannan hukumar ke fitar da waɗannan alƙaluma rahotanni na bayyana cewa akalla mutane sha hudu ne suka mutu a wani hadarin mota a garin imawa da ke hanyar zaria zuwa kano a karamar hukumar kura ta jihar ta kano kwamandar hukumar ne reshen jihar ibrahim abdullahi ya tabbatar da afkowar nan lamari a kasar mali an gurfanar da wasu shugabannin siyasa guda goma wanda rahotanni daga kasar ke bayyana cewa an ta su zuwa gidajen yari daban-daban na wannan kasar an kama su ne yayin wani taron siyasa ana zargin su kuma musamman da ƙoƙarin tada zaune tsaye labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi a kenya wani sakamakon bincike 'yan kwanaki bayan tarzoma da ta kunno kai na nuni cewa kusan mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon da aka fitar bayan kammala zaman makoki a sassa daban-daban na wannan kasar yanzu haka dai mutane kusan uku ne suka samu raunuka a fadin kasar mutan kasar ta kenya na adawa da dokar nan da shugaban kasar william ruto ya dau a bangaren da ya shafi kudurin dokar kudin kasar da kuma batan haraji da dai makamancinsu a ranar 25 ga watan yuni da muke cikin sa gwamnatin kasar da nufin rage raɗaɗi na 'yan kasar da ke fuskantar ko kuma suka samu kansu a wannan yanayi musamman waɗanda suka fuskanci rauni da rasa dukiyoyinsu bayan wannan tarzoma hukumi sun sanar da wani shirin tallafa wa waɗanda abin ya shafa da kuɗaɗe yawan kuɗin zai kai silin kuɗin ƙasar kenan na kenya miliyan 25 kwatankwacin euro 180 a gabacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo musamman a garin kaniya bayonga mai nisan kilomita 100 daga arewacin goma fada ya barke tsakanin 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda da dakarun kasar rahotanni daga yankin na nuni cewa dai da yammacin jiya ne 'yan tawaye dauke da mayan makamai suka afkawa garin kuma yanzu haka dai garin ya koma karkashin kulawarsu a kokarin hukumomin kasar cote d'ivoire na hanzarta kawar da cutar zazzabin cizon saburo kenan wadda ita ce ke kan gaba wajen mutuwar mutane a kasar hukumin lafiya sun karbi allurai da 131,100 na allurar rigakafin zazzabin cizon saburo a ranar alhamis kenan kasar ta cote d'ivoire na ɗaya daga cikin kasashen afirka biyar na farko da suka samu waɗannan alluran rigakafi yara masu ƙasa da shekara ɗaya zuwa biyar ne ke fama da cutar zazzabin cizon sauro inda aka kesta adadin mace-mace da zai iya kaiwa 280 a cikin yara dubu ɗaya da 'yan ƙasar yanzu haka da ƙasar ke ƙoƙarin ganin tafiyar da hankali domin cimma wannan muradin. sai mu je ga mu na gaba. masu sauraro